fondation irondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man dantani ke dauke da ragama shirin gakanin labarin alhamdulillah a yau da saye ne aka yi sabgar karɓar cibiyar sake mayar da tsohin mayakan gungun masu ɗauke da makamai ba kan ƙa'ida ba cikin kyaukyawar zamantakewa da al'umma za ku ji ministan cikin gida a cikin shirin. mace na iya zama a dama da ita ga samun mafita ga rigingimu a fadar daraktar ma'aikatar cigaban mata na jihar difa za ku ji bayaninta a cikin shirin rahoton musamman na wanga shirin zai kwala ido ne ga baza kolin iruruwa da ya gudana ranakun 20 zuwa 22 ga watan mayu a dogon dutse cikin jihar doso. Masu sauraro barkamu da yau Alhamis 26 ga watan Mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Cibiyar sake shigar da tsohin mayakan gungun masu ɗauke da makamai ba kan ƙa'ida ba cikin kyaukyawar zamantakewa da al'umma wa'anda aka salama da wa'anda suka fuskanci al'amarin a yau da sahiya a garin Hamdallahi gundumar kwalo jihar Tilabiri aka ƙaddamar da karɓar sabuwar cibiyar. komi ya sa gwamnatin nijar ya gika wannan cibiya ga amsar da ministan cikin gida ahmadu adamu sule yama abokin aikinmu muktar hamadu wannan cibiyar da aka bude akwai dan uwanmu wanda suka bari gidajensu suka tahi cikin da'addanci kuma mun gani yawancin su duka hankalinsu ya koma wurin zaman lahiya da muka gani suna so zaman lahiya sun hara bari wannan terrorism sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu aiki na rayuwa dan su gane wannan aikin da suke ciki ba aikin na alheri ba ya kamata su dawo su zamana lahiya da al'umma shi ya samu ke wannan santarcin dama tun shekaru na baya an yi irin shi a can gudu mariya sun kusa dari hudu da ka samu sun koyi aiki kuma hankalin su duka ya komu wurin zaman lahiya an ba su kayan aiki suna ta aikin su sun bar wannan terrorism samsam Wani mutum da ya tambayi mafaka ya kashe kansa, baburan jami'an tsaro hudu aka toye. mangazar kaya guda ita ma an toye ta sakamakon zanga-zangar da ta wakana kenan a jiya laraba 25 ga watan mayu da 'yan gudun hijira masu neman mafaka a cibiyar ba da agaji ta unhcr ta agada suka yi a cewar shugaban cibiyar zanga-zangar ta soma ne a yayin da jandarmu suka zo don kwantar da hankali a cikin cibiyar biyo bayan wata rigima tsakanin 'yan gudun hijirar. Kwamitin ƙasar Narbejiya ga batun 'yan gudun hijira NRC na gudanar da wani zaman taron ƙarawa juna sani bisa ga sanarwar samun takardu a yankunan da ke cikin lamarin tashin hankali a ƙasar tuni Tinima kusan takarda dubu goma sha biyu aka yi a cikin gundumomin jihar tilabere a cewar Morin Magi a bayanin da ta ma Farid Buraima Hawa Usman ɗauke da fassara. Wannan alkaluman na nuna irin bukatar da waɗanda suka baro wuraren su dalilin matsalar rashin tsaro ke tsananta a game da samun tallafi a cikin da'irorin da ke jihohi da tashe tashi hankulan ya tsananta. Wannan al'amarin ya shahe mu gaba ɗaya. Ya kamata mu dukufa don samun mafita. Idan muka haɗa kanmu za mu iya ceto karatun yara hakan zai tsirar da makomarsu. A bangaren manya kuwa al'amuran rayuwarsu ta yau da kullum za su daidaita za su samu damar kai kawunsu a cikin tsanaki. Harabar ci gaban mata da kariyar yara ta difa a ranar Juma'a da ta shuɗe ta shiryar da wata haɗuwa da mata. Yana da mahimmanci mace ta halarci sa hannu ga batun zaman lafiya a difa a cewar Madam Tima Garba, Daraktar Jiha ta harabar ci gaban mata, ga fasar kalamun da ta ma wakilinmu Gidi Abdurrahman. Abin da nake son in ce dangance da wannan maudu'in kun san cewa a yankin Lifa muna fama da matsalar rashin tsaro. Mata suna kokari sosai ganin cewa mafi yawan su sun rasa 'ya'yansu wasu sun marasa rasa majajensu dalilin tashin hankalin da ya wakana. An waye gari su ne ke kula da gida, suke ɗawainiya da iyalai suke kula da dukkan wasu al'amurra na cikin gida muna kira ga mahakunta na su rinka damawa da mata cikin batutuwan da suka shayi zaman lafiya daukan wasu shawarwari da kuma rarraba wasu makamai masu nasaba da yaƙi da rashin tsaro A cikin wata sanarwa jiya ministan kiwon lafiyar al'umma ya tunasar da batun ɗaukar ɗawainiyar ba da magani kyauta ga cutar masassarar cizon sabro bisa kowane aunin shekarun maras lahiyar. A cewar Madam Jarmakwai Hadiza Jaku jagorar tsarin ƙasa ga kokowa da cutar an jibge magunguna a cikin dukkan jihohin ƙasa sai dai ta ƙara da cikin da cikon bayani hawa Usman ɗauke da fasarar bayanin da ta Rafika a tahiyar. Idan gwajin cutar matattarar cizon saurin da ake yi kyauta ya tabbatar da ciwon likita zai ba dan malatin magunguna da suka dace da shekarun shi da kuma nauyin shi. Mun zuba magunguna da sinadarai na gwajin cututtuka kowane irin ciwo ne kake fama da shi idan ka je asibiti za ka sai takardar ganin likita da ke jika ba 20 ko kuma jika da 20 Magungunan matattarar cizon sauro komin shekarunka za a baka su kyauta yara masu kasa da shekaru biyar ba sai an biya musu kuɗin tikitin su ba. idan kuma kuna fama da wasu cututtuka na daban kamar su amai dole ne sai kun siya maganin aman in kuma zahin jiki ne sai kun sayi paracetamol maganin masu sarar cizon sauro shine kadai ake ba ku kyauta wannan kuma dukkan fadin kasa za ku sa magunguna a cikin gidajen asibiti A cikin jihar Tilaberi garuruwa sittin na ƙaramar hukumar karkarar Tondi Kandiya gundumar Filinge sun yi shuka farko biyo bayan zubar ruwan damana na farin da suka samu wanga makon ko kaka lamarin ya kasance wakilinmu hassan mummuni ya firanta da isa nuhu magajin garin tondikandiya ga fasarar bayanin nasa idan aka ɗauka tondi kan jiya a satin nan da muke ciki mun samu ruwa sama a garuruwa da dama da suka kai hamsin zuwa sittin da suka samu ruwa har suka yi shuka. Lallai kam damunar bara ba ta yi kyau ba. Ruwa sun iske jama'a cikin mawuyacin hali saboda akwai mutanen da ko an samu ruwa ba su da abun shuka. Kiran da nake zuwa ga hukumomi da gwamnati su dafa mana su rarraba mana iri saboda kullum muna tsammanin ruwa. Kenan iri ya kamata yana cikin hannunmu wanda ta zarar aka yi ruwa jama'a suna iya yin shuka. Da dama wato wasu garuruwan jihar Doso suka samu zubar ruwan damana inda aka yi shuka farko. Ma'aikatan gidan gona na gadan-gadan ga baiwa manoman shawarwari da kuma kalar iruruwan da za su sanya. Muhammad Salisu Bawa daraktan gidan gona na jihar ya ma wakiliyarmu na Hadiza Hassan ƙarin bayani inda ya ce. gwamnati ta ɗauki mataki tallafi da take kawowa na iri ingantacce mai kyau wanda an bi shi sau da ƙafa an san ingancin shi irrukan nan akwai su gami da canjin yanayin nan manoma su sake hali a bar wancan iri wanda aka sani na gida mai jimawa yanzu a fuskanci samun iri ingantacce mai gaugawa akwai ashkafe akwai shakti ikiri tabi akwai iri kala-kala masu gaugawa cikin ikon Allah ko da ruwa ya yanke to dan lokacin da suka samu za a samu muhimmanci to haka nan ne ya kamata manoman mu su ko kuma su yi tanadin irinsu na gargajiya wanda ake gama da takin busashe da haki da sharar gida samu a tsuma wannan taki an same shi yana da muhimmanci kwarai da gaske don wani lokacin ma ya taki wannan na zamani game da hasashe da aka yi na damuna an nuna cewa banan Allah da damuna za ta fara da wuri yanzu gashi mun zo karshen watan mai abinda muke ba da shawara manoma da ajuwan ta kama ka a tsaya a yi shifka ka a yi jinkiri Karyar da ɗaci wata dubara ce da akewa abun da ke da ɗaci domin fitar da wannan ɗanɗanon na ɗaci don a samu a ci shi dubara ce mai buƙatar tantancewar wasu hanyoyin bi da suka bambanta daga waga itaciya zuwa waccan a cewar joseph garbi na sahara sahel fun ta zandar ga fasar bayan da yama wakilinmu mustapha mamman sani Wata dubara ce ta karya ɗaci, ana sanya abu mai ɗaci cikin ruwa sai ya karya wannan ɗaci. A wani lokuta ruwa za su gurɓata dole a canza su domin sake zuba wasu ruwan har sai ɗanɗanon ɗaci ya fita. Akwai wasu canje-canje musamman daga wani kaya zuwa wani kaya. Bambanci shine yanayin zafi na ruwan da yake da kyau da kuma tsawon lokaci ga kowane ruwan da za a zuba. Canza ruwa sau ɗaya ko sau biyu. Ga wasu ana iya kwashe duk mako ɗaya yana iya kaiwa har tsawon kwana goma tare da canza ruwa a tsawon yini ko so biyu a yini. Akwai dubaru na uwayenmu da suke amfani da su a ƙauyuka, wasu suna amfani da kanwa kaɗan, wasu sanyon kalgo da abubuwa da dama da suke sanyawa domin sauƙaƙa karya ɗaci. Ruwan wannan da sauran sinadaran kayayyaki suna yi da kyau, amma laƙantar lokutan yanayin zafi yake bambantawa tsakanin nasara da rashin nasara. a garin gaya a ranar litinin aka soma ba da wani horo zuwa ga masanni bisa yadda ake sarrafa wani sabon aunin gas wata sabuwar husa'a ce na yin makamashi da shara wato kashin dabbobi da sauransu ne ake yin sa wakilin mufadal adu ya firanta da ibrahim saini mai bada horon kuma jami'in furjan moriban inda ya ce sabon dubara ne da mutane suka kirkiro wanda ana amfani da shara kashin dabbobi da sauransu ana sa cikin wani rame mai sunan biodigesel in ya rube yana ba da gaz. wanda ana amfani da shi A kan hanya biyu ana dafa abinci da gaz cin nan kuma ana samu wutan lantarki na haske ampul da sauransu akwai proje mai sunan mops wanda yana aiki da macaya mahi yawa ita ce bayan wannan aiki projen ya zo wajen moriben saboda muna da experience a cikin wannan aiki sai muka bi komin komin cikin komin biyar biyar ne suna yi wannan aiki komin na gaya tanda sambera falmai da tamu yanda za a yi wannan aiki cikin kowane komin a samu maso biyu wanda za a koya musu wannan aiki ko da bayan proje ne sun samu abun yi ko wani aiki ya tashi cikin komin insu su suna nan Zamantakewar kimtsin iruruwa a cikin kalubalen yanayin mahali shine ma'udin kasuwar baza kolin iruruwa da ta gudana ranakun 20 zuwa 22 ga watan Mayu a dogon dutse cikin jihar Doso. Kyaukyawar wato gidauniyar Swiss Niger ta shirya da wannan taron ko me yasa ga rahoton da Asumani Shina ya shirya mana. al'ummomin jihar doso kamar na sauran jihohin niger na fuskantar hadarin karancin cimaka sanadiyar sauyin yanayi taɓarɓarewar kasar noma da kuma amfani da dabarun da basu dace ba domin fuskantar wannan lamari gidauniyar swiss aid niger ta shirya wata kasuwar baje kolin sayar da irin shuka na zamani a dogon dutse da aka ɗauka tamkar ɗaya daga cikin rumbunan niger isufu amadu jibo shine mai kula da tsare-tsare na swiss aid niger mun taidar da village mun ka iske harakan nan akwai masala wurin da mutane sun ka shuka wani bi ruwa ya ci mutane wani wuri kuma mun iske ba a samu ruwa ba ga mun kace to kahin wancan damuna ya fara sai mu ba mutane kuma sai man spiritual to mun san lalle iri shine abun ta horko bisa tahiyar na noma mun kace to mu nema iri mu ba mutane iri in mun ba su iri mun san da oman mun yi garantir musu noma na shekaran ga Hamsu Alfa manomiya ce ta halarci wannan kasar bashe kolin ta kuma tabbatar da cewa ta sami cikakken bayani akan muhimmancin irin shuka na zamani tare da ɗaukar niyyar yin amfani da su a karan farko a gonarta. An yi mana bayani ne an ce ga mai zahi ga dawa mai kwana arba'in ga wake wanda in ka taka sai ka yi in inta ukun harko mai kwana arba'in sai ka hidda wannan kuma sai shi koma wani fashewa shi kuma karshe in ka yanke gutsu kuma akwai mai yi gutsu nan sai shi fashe shi iya na ƙara-ƙaran damana za mu saye mu gwada. A ra'ayin Amadu Sabo sarkin kanton ɗin Arewa kuma babban manomi a cikin wannan lokaci na sauyin yanayi irin shuka na zamani kaɗai ne ke iya inganta albarkatun noma. Cikin waɗannan lokuta ana buƙatar irin shuka na zamani kowa ya sani cewa ruwan sama ba su sauka kamar lokacin da kenan dole a samu irin shuka na zamani da suke da lokaci na akalla kwanaki 75 zuwa kwanaki 80 ya kamata a mai da hankali bisa ga waɗannan irin shuka ina gaya ma kowa cewa su yi amfani ko ya kasance daga wajen al'umma ko daga wajen kamfanoni ko a wajen bincike kowa ya dukufa domin daidaita matsala. Gidauniyar Swiss Aid Niger na da manufar ci gaba da kokari tare da abokan hulɗarta don ganin wannan tsarin ya yaɗu a duk faɗin Niger. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkanin abokanan aiki na cikin kasa da kuma wanda ke nan yami da musamman wato amina hassan da ke kan na'urori daban-daban ta daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam da kuma wato musa hassan wanda shine editan maraicen yau ni naku dan badan da arlit malam mamman ke muku salama ga wannan ta shigo halima kadiri ko kuma in ce salamatu kadiri ta zo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya.